بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sha ɗaya ga wata ramadan hijira na da shekara 435 daidai da takwas ga watan bakwai shekara ta 2014 da mu fassara aya ta 67 ta suratul ma'ida insha Allah kuma darasin da wannan aya take karantarwa shine bayani akan tsaron allah da ya yi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam قال الله تعالى يا rasulu ya kai manzo wannan shine lafazin da Allah ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon wannan aya lafazin girmamawa wanda aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam shine aka kira shi da suna manzo ya kai manzo ballig ma unzila ilaika ka isar da saƙon da aka saukar gare ka min rabbika daga wajen mahaliccinka wa illam taf'al in baka isar da wannan sako ba fama ballagta risalata hoto baka isar da manzancinsa ba amma saboda allah maɗaukaki ya san annabi ba zai ɓoye komi ba shi yasa ya fara ma da kiransa da lafazin ya kai manzo ɗan sako saboda an san mai isar da sakon allah ne wallahu ya muka minan nasi kuma allah zai maka kariya game da mutane Allah zai maka tsaro game da mutane inna Allah la yahdi al qawm al kafirin lalle Allah bai shirye da aikin mutane kafirai al-hafiz ibn hajar al-asqalani al-tahfi fath al bari kitab al jihad wasiyar babu tafarruqin nasi anil imami inda al-qa'ila مجلد na shida shafi دقوم شابير فتح الباري ya ce akwai dalilin saukan wannan aya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu ya asimuka minan nasi allah zai maka tsaro game da mutane ya kai manzon allah wadalika fi ma Jahu ibnu abi shayba akwai labarin da ya zo a cikin al-musannaf al-musannaf na ibnu abi shayba kunna إذا نزلنا talabna للنبي صلى sallallahu alaihi وسلم أعظم شجرة wa حديث hadisin abu huraira ya ce idan mun yi tafiya tare da annabi idan muka yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi zango ya ce mukan nemi bishiya da tafi girma a duk inda muka yi sansani sai mu nemi bishiyar da ta fi girma sai mu ce wannan ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai huta a ƙarƙashinta wannan yana gwada cewa sahabbai suna daraja manzon Allah idan ana tafiya aka yi zango to sai a nemi bishiyar da ta fi girma bishiyar da ta fi inuwa bishiyar da ta fi kyau sai a ware ta a ce ita wannan bishiya annabi ne sallallahu alaihi wasallam zai huta ƙarƙashinta ana nan wata rana muka yi tafiya fanazala tahta shajaratin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a ƙasan wata bishiya faja a rajulun sai ga wani mutum ya zo fa a kaza ya ɗauke takobin annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala ya ce masa ya muhammadu man yamna'uka minni muhammadu wa zai kare ka gare ni ƙala sai manzon allah ya ce allah shine ya ce fa anzalallahu dalilin saukan wannan aya kenan ta 67 ta suratul ma'ida ya ayyuhar rasulu ya kai manzo ballig ma unzila ilayka min rabbika ci gaba da isar da sakon Allah kurum wa in lam taf'al muddin baka isar ba fama ballagta risalatahu ta baka isar da manzancin Allah ba wallahu ya'simuka minan nasi Allah shi zai maka kariya game da mutane Allah subhanahu wa ta'ala shi zai matsaro, wallahu ya muka minan nasi <clears throat> Wahuwa isnadun hasan hadisin yana da kyau wannan hadisi da ya ba da labarin sababin saukan wannan aya hadisin yana da kyau ka duba bari saboda haka ibnu hajar yake cewa fa yuhtamalu in kana mahfuzan an yuqal kana mukhayyaran fi ittikhadil harasi fatarakahu marra liquwwati yaqinihi a da can annabi sallallahu alaihi wasallam yakan riƙe jami'an tsaro waɗanda ke gadinsa waɗanda ke tsare jikinsa in hajar a sharhin wannan hadisi fathul bari a farkon al'amari manzo yana riƙe waɗanda ke tsaronsa to amma wani lokaci in ya ga dama sai ya ce su yi su. to wannan karo ba sa tare da shi sai ga wannan kafiri ya taho gare shi ya zare takobinsa to da ya zare takobinsa <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam allah ya saukar da wannan aya saukan wannan aya gare shi daga wannan lokaci falamma waqa'at hadhihi alqissa wa nazalat hadhihi alaya taraka zalika daga lokacin da ayan nan ta sauka shi shikenan manzon Allah ya ce kowa ya kama gabansa yanzu na samu tabbacin tsaro daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce yakin da ake kira gazwatu zatin riƙa'i kamar yadda malamin tarihi ibn hisham a littafinsa asiratun nabawiyya shi yana cewa wannan ita ce eh, tafiyar da ake kira yakin zatun riƙa'i yana cikin asiratun nabawiya mujalla na uku shafiyan 119 yana cewa abin ya auku a shekara ta uku ko ta hudu abin ya auku a shekara ta uku ko ta hudu daga hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga madina ranar sha biyu ranar alhamis sha biyu ga watan rabi'ul awwal hijira na da shekara uku ko kuma shekara hudu wannan labari yana cikin sahihul bukhari kamar yadda ibn hajar yake cewa hadisin ibn abi shaiba ya ruwaito shi in ka duba sahihul bukhari kitabul jihadi wasiyar babu tafarruqin nasi anil imami inda alqa'ila hadisi na 2756 wato hadisin labarin yana sahihul bukhari amma ba labarin abu huraira ba jabir bin abdullahi al-ansari shi ya ba da labari jabir ya ba da labari yana cewa gaza ma'annabi ya taɓa tafiya yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa'adarakathum alqa'ila fi wadin kasiril iba rana ta ɗaga hantsi ya taras da su lokacin da ya kamata a ce an huta zafin rana ya fara shigowa wannan shi ake kira alƙa'ila zafin rana ya fara zuwa suna daidai wani kwari wannan kwarin yana da itatuwan ƙaya masu yawa wa tafarraka nasu fil iba saboda haka mutane suka rarrabu za a yi sansani saboda zafin rana za a huta in rana ta yi sanyi sai a ci gaba tafiya yastadhilluna bishajar kowa ya nemi bishiyar da zai huta fa nazala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tahta shajara annabi ya sauka kasan wata bishiya fa'allaka biha saifahu sai ya rataye takobinsa a jikin bishiyan sun manama sai manzon Allah ya kama bacci fastaiqaba sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka wa inda rajulun wani mutum yana tare da shi wa huwa la bihi manzon Allah bai san ma da shi ba Jabir ya datse labarin haka sai ya ce sai ga sahabbai sun zo suna zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ga mutum yana zaune a gefen shi ba wai alamar mutum abokin fada ba don in kaga mutum yana zaune da kai da wani ai kaga ba alamar fada ake kamar dai ana hira sahabbai sun taho hankalinsu ya tashi shine manzon Allah yake cewa inna haza kun ga wannan mutumin ikhtarata saifi shine ya zare takobi na da ya zare takobi na faqala sai ya ce man yamna'uka wa zai baka kariya kultu sai na ce allahu allah shi zai bani kariya fasha saifa sai ya mai da takobin da kansa manzo allah ya ce fa jalisan to kun ganshi dai gashi zaune gashi nan zaune kusa da annabi kamar abokai wato babu fada jabir ya ce sun malam yau a kuma manzon allah bai masa ukuba ba bai mar azaba ba wannan labari ya zo cikin littafan hadisai da yawa akan cewa shine sababin saukar ita wannan aya ibn kasir a littafin tarihinsa albidayat wa nihaya mujallar na hudu shafi na tamanin da uku ya tabbatar da wannan hakanan ibn al-qayyim al-jawziya a littafin sa zadul ma'ad a mujallar na uku shafi na 252 shi ma ya kawo haka kamar yadda in ka duba fathul bari mujallar na bakwai shafi na 482 illa dai kawai bambanci da aka samu shi ibnu ishaq yana cewa abin ya auku shekara ta uku ko ta hudu amma a waɗannan littafai ana cewa abin ya auku ne bayan yakin khaibar saboda bayan wannan lokaci ne abu huraira ya zo ya shiga musulunci khaibar sanatu 60 aw 70 yakin khaibar yana shekara ta shida ko ta bakwai ala khilafin amma dai lalle hakika wannan shine sababin saukan wannan aya wajen malaman sunna al-imam al-qurtubi yana cewa haza ya dullo ala annahu kana fi hazal waqti la yahrusuhu ahadun minan nasi kamar yadda ibn hajar yake bayani wannan labari ya nuna cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon al'amarinsa a farkon al'amarinsa babu mai tsaronsa daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam aka fara tsaron shi sannan a ƙarshen al'amari kuma allah ya saukar da wannan aya sai aka dakatar da tsaro gare shi fa innahu kana yuhras ana tsaron annabi shine dalilin da yasa Allah ya ce wallahu ya'simuka minan nas Allah shi zai maka tsaro ga mutane to akwai bukatar mu san me ake nufi da tsaro din nan al-isma menene ake nufi da al-isma wallahu ya'simuka minan nas menene al-isma tsaro wanda annabi sallallahu alaihi wasallam allah madaukake masa alkawari eh, fathul bari sharhin sahihul bukhari na ibn hajar al-asqalani kitabul qadari babul ma'sumi man asama allah a mujallar na goma sha takwas shafin ɗari da hamsin da hudu ibn hajar al-asqalani ya yi fassara ita kalma ta al-isma wanda allah madaukake yake cewa zai yi wa annabi wallahu ya muka minan nasi Allah zai maka tsaro tsaro al'isma wannan tsaro da Allah ya alkawarinsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi kadai ba ne duk manzannin Allah subhanahu ta'ala suna da abin da ake kira al'isma wanda ita ce aƙidar ahlus sunna ismatul anbiya tsaro na annabawa ala nabiyyina wa alaihi salatu wa salam hifzuhum minan naqaisi abinda ake nufi da tsaron Allah ga annabawa shine Allah ya kare su Allah ya musu kariya game da aikata game da samun kowace na ƙasa duk abinda a tunaninka ana kiransa na ƙasa to Allah ya musu kariya gare shi wanda shi ake kira al-isma wato kalma ta al-isma tana da ma'ana mai faɗi allah subhanahu wa ta'ala yana ba annabawansa kariya duk wani abin da ake kira na ƙasa ba zai isa gare su ba wa taqsisuhum bil kamalatin nafsiyya ah, sannan allah maɗaukaki ya keɓe waɗannan annabawa ya musu kyauta ya ba su kamala na abin da ya shafi halaye wannan bura wasu fil umuri ta wajen rayukansu Allah ya ƙarfafa musu ta wajen iya tabbata akan al'amari babu fashi wato tirjewa da nacewa da tsayawa akan gaskiya wannan kyauta ce ta Allah ba kowa ke samu ba to Allah yana ma'annabawa duk wannan yana cikin al'isma da ake nufi saboda idan mutum ya zama bai tsayuwa akan gaskiya to ba a ce wannan ya samu tsaro na Allah ya nuna cewa shaidan na iya isa gare shi wa inzali sakina Allah ya saukar musu da nutsuwa to waɗannan duka idan ka haɗa su ake nufi da tsaro na Allah ga annabawansa alfarku bai na kuma bai na gairihim annal isma fi haƙƙihim bi tariqil wuju na'am ai kai ma Allah yana iya baka tsaro ko Allah yake ba wa ɗan adam tsaro kowa ya samu tsaro daga Allah ne me ya bambanta tsakaninmu da annabawa innan da ake cewa wallahu ya muka minan nasi Allah zai maka tsari Allah zai tsare ka game da mutane to mu ma ba ma annabi ba yake tsare mu ai Allah ne ko ai Allah shi yake tsare mu to amma me ya bambanta tsaro namu da tsaro na annabawan Allah ibn hajar al-asqalani yace su annabawa tsare su bi tariqatil wujubi tana hanyar wajibi ga Allah subhanahu wata'ala tana hanyar wajibi ga Allah subhanahu wata'ala dole ne ga Allah ya tsare annabawansa ina aka ce dole ba wai wani ya tilasta mishi ba shi ya tilasta wa kansa wallahu ya muka minan nasi me yasa saboda in bai tsare su ba ba za su samu damar isar da sakonsa ba don haka tsaronsu yake zama tilas gare shi ba namu ba wa fi haƙƙi gairihim bi tariqil jawazi amma wasu mutane banda annabawa fa tsaronsu ba tilas ba ne ga Allah saboda babu wani saƙo wanda ya ba su wanda in bai tsare su ba ba za su iya isar da wannan saƙon ba babu shakka kalma ta al'isma ta samu ma'ana mai faɗi wanda in ka duba littafin al-mufradat fi garibin qur'an na ar al-asfahani da bayanin al munawi haka in ka duba tajul arus mujallar na farko shafin 719 da sharhin littafin ashifa na alƙaguiya iya sharhinsa da ake kira nasimun riyal mujallar na hudu shafi na talatin da tara malaman sunna suna ta'arifin al'isma a kan cewa ya kunshi abubuwa guda hudu tsaro da allah ke ba wa annabawa ya kunshi abubuwa guda hudu kuma waɗannan abubuwa guda hudu babu saɓani a tsakanin malaman sunna a kai wallahu ya muka minan nasi Allah shi zai maka tsari game da mutane wannan tsari da ake magana a kai ya kunshi abubuwa guda hudu ba abu ɗaya ba ne. tsari wanda Allah maɗaukaki yake wa annabinsa al'isma. tsarin ya kunshi abubuwa guda hudu waɗannan abubuwa guda hudu yana da kyau mu su domin rashin sanin su yakan sa mutum ya yi kuskure game da sanin hakkinsu su na farko shine allah maɗaukaki yana kare annabawa daga duk abin da zai iya zama kafirci domin babban tsari ga annabin allah shine allah ya kare shi daga auka makafirci wannan shine tsari na farko wannan ittifakan baina a immati sunna la shakka annahu ma'sumuna min alwuqu'i fil kufri wa shirki babu wani annabin allah wanda yake auka makafirci ko kuma shirka wannan aƙida ce ta ahlus sunna dole ne musulmi ya yadda babu annabin da yake kafurci babu annabin da yake shirka ga Allah wannan aƙida ce ta ahlus sunna kuma muhimmin abu ne game da hakki na annabawa saboda wannan shi ya bambanta addinin yahudanci da addinin musulunci a kiristaniti ba haka ta'arifin annabi yake ba haka in ka koma ga addinin yahudanci ba haka ba ne aƙida ta ahlus sunna ita ce dole ne musulmi ya yarda babu wani annabi daga cikin annabawan Allah wanda ya taɓa kafurce ma Allah ko wanda ya yi ma Allah shirka saboda me saboda al'isma alkawari na Allah tsare annabawa wanda aka ba shi sako ya kai wa mutane ya zama shine kuma zai fara kafurci subhanallah Allah ya samu gane akwai malamin da ake kira al'imam imam Ali bin Muhammad al-Jurjani yana da littafi da yayi sharhul mawaqif littafi ne karami ma littafi ne muhimmi shafi na 134 yana cewa ammal kufuru fa ajma'at umma ala ismatihim minhu qabla nubuwa wa ba'daha kafin annabi ya zama annabi baya shirka haka kuma bayan annabin ya zama annabi ba zai yi shirka ba wannan aqida ce ta ahlus sunna ijma'an kafin annabi ya zama annabi baya shirka bai kafirci saboda haka yasa kafin annabi muhammad ya kai shekarun da allah ya bashi manzanci bai taɓa yin sujuda magunki ba wato wannan kariya allah yana fasu tun farkon lokaci saboda mai su samu tsabtataccen rayuwa wanda ya dace da mai ɗaukan sako na allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga duniya wannan shi ne ƙablan nubuwati wa ba'daha wala khilafa li ahadin minhum fi zalika babu wani malamin sunna da ya taɓa saɓani akan wannan matsala don haka tsaro na Allah na farko da yake ba wa manzanni shine tsare su daga shaidan shi kansa idan ana maganar wallahu ya muka minan nasi aulal isma mina shaitan Allah zai tsare ka daga mutane shaidan fa idan ba tsare shi daga shaidan ba tsaron ai bai isa ba ko an tsare ka daga mutane shaidan fa kaga kenan tsaron Allah ga annabi game da shedan shine matakin farko kafin ma a samu al'isma minan nasi wanda ita ce aƙida don haka Allah ya tsare annabi daga sharrin shedan kuma Allah ya tsare annabi daga sharri na ɗan adam amma sharri na shedan shine muhimmi shine babba don shi ke sa mutum ya kafirce ko ya kai ga yin shirka haka in ka duba littafin ismatul anbiya shafi na goma sha takwas na al-imam razi wannan duk malaman suna so riga sun yi bayani illa dai gaba ce da ya kamata mu yi faɗakarwa a kai don mutane su san menene tsaron da allah ya yi alkawarinsa ga annabi muhammad akwai buƙatar mu sani amma wannan ba abu ne ɓoye ba duk littafin aƙida in ka buɗe za ka ga bayanin nan tsaro na farko ga annabi shine allah ya kare shi daga yin shirka ko kafirci dole ne musulmi ya ƙudurta a zuciyarsa. game da hakki na annabi muhammad cewa bai taɓa yin kafurci ma Allah ba kuma bai taɓa shirka ma Allah ba dole ne darajawar da za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi in ta rasa wannan darajawar ka darajawar banza ce na kasashiya ce domin idan baka tsarkake manzo daga shirka da kafirci ba baka girmama shi ba babban darajar da dan adam zai samu shine a sashi cikin bayin Allah na kwarai bawan Allah na kwarai shine wanda baya shirka ga Allah baya kafurci da Allah don haka yasa al-Imam Ahmad bin Abdul Halim ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a littafin sa haji Sunnatin Nabawiyya mujallal na farko shafin 471 yace hum muttafiquna muttafiquna in aka ce hum ana nufin ahlus sunna ahlus sunna sun yi ittifaki sun daidaitu ala annahum la yuqarruna ala fi dini aslan cewa annabawa ba sa tabbata akan kuskure har abada ba sa tabbata akan kuskure Allah bai kyale annabi ya tabbata akan kuskure wannan ittifakan malaman suna sun yadda la yuqarruna ala khata'in na daya na biyu wala ala fusuqin Allah bai kyale annabi yayi fasikanci wala kazibin Allah bai kyale annabi yayi ƙarya wato Allah ya kare annabawa daga wannan wannan ittifaqan fa fil jumla kullu ma yaqdahu fi nubuwatihim wa tablighihim anillah duk abin da zai zama ya aibanta wata siffa ta annabawa game da damar isar da saƙon Allah fahim muttafiquna ala tanzihihim anhu malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa dole ne a tsarkake annabawa game da wannan siffa wa ammatul jumhur alladhina yujawizuna alaihim as-sagair yaquluna innahum ma'sumuna min al-iqrar alaiha har ma idan an samu wasu dan akwai tsiraru kadan ah, na'am akwai wasu malamai da ke ganin cewa annabawa alaihim salatu wassalam ba sa yin kafirci amma tana yiwa a same su da aikata kuskure akwai waɗanda ke da wannan fahimta shine shekul islam yake cewa eh, wato ibn taimiyya yake cewa ko da ka samu wani malami wanda ke iya cewa wai ana iya samun annabin allah ya yi kuskure to shi kansa malamin ya yarda in dai malamin sunna ne annabin ba zai tabbata akan wannan kuskuren ba allah yana kawar da shi fala an huma ya yadurruhum don haka a takaice abin da ya kamata mutum ya kudurta game da annabi shine cewa annabin Allah baya yin kafurci baya kafurci amma game da mantuwa ana samu game da rafkannuwa ana samu ga annabin Allah man nisyanu was sahu fi salati fa dhalika waqi'un minhu in ka duba littafin muwatta muwatta na al malik kitabu sahwi babul amali fi sahwi littafin muwatta akwai babi wanda ya yi magana a rafkan nuwa. a cikin wannan babi al'imamu malik ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma unassa aw ansa li sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akan sa ni in yi mantuwa akan sa na in yi mantuwa wato mantuwan ba tashi ba ce allah ne kawai yakan jiro da ita ma annabi ya sa shi ya yi mantuwan saboda me saboda mantuwarsa ta zama sunna gare mu domin me saboda idan shi annabi bai yi mantuwa ba lokacin da yake sallah kai yanzu in ka samu mantuwa a sallah ka za a ka gyara allah ya samu gane shine allah sai ya sa annabi ya yi mantuwa ba wai dan annabin halittarsa ta dace da mantuwan bala saboda kariyar da ya samu ba zai mayi mantuwa ba wanda hatta baccinsa wahayi ne ga Allah wanda in yana barci wahayi Allah yake masa to bare kuma idanunsa biyu a ce ya manta ka lura da kyau wanda in ya kwanta baccinsa wahayi ne to idonsa biyu ya za a yi kuskure to na amsai annabi ya ce akan sa in yi mantuwan saboda ku ku yi koyi da ni domin idan ban manta ba ba yanda za a yi kai ka gyara sallar ka in kai mantuwa da wa kake koyi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ai sallar muna yin ta ne yadda manzon Allah ya yi to idan muka yi kuskure a sallah shi ko manzon Allah bai taɓa mantuwa ba a sallah shi ya za a yi mu gyara shi yasa manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam a hadisin littafin muwatta kamar da alimamu malik ya kawo inna ma unassa au ansa li asunna akan sa manta saboda wato in kafa sunna saboda ai koyi da ni wannan lafazi da ya zo cikin littafin muwatta babu shakka lafazin nan bai inganta ba shi ma ibnu abdulbarri mai sharhin littafin muwatta yana cewa wannan lafazi yana cikin hadisai guda hudu waɗanda suke littafin muwatta waɗanda har abada ba za ka samu isnadinsu ba yana daga kuskuren al'imamu malik a littafin muwatta wannan hadisi domin me hadisin ya zo cikin sahihu bukhari da sahihu muslim amma lafazin shi wanda ya tabbata shine inna ma ana basharun an sa kamatan sauna fa idza nasitu fa ne manzon Allah yana ce masa habbai ni mutum ne kaman ku saboda haka ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa in na manta sai ku tunatar da ni hadisin abdullahi bin mas'ud kaga kenan ya gwada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi mantuwa saboda halittarsa ta dan adam kuma nan allah yakan sa shi ya manta din babu shakka saboda mutane su yi koyi da shi wajen gyara sallah shi yasa ibnu Bari duk da cewa lafazin nan da ya zo a littafin muwatta bai inganta ba ya ce wa ma'anahu sahihun fil usul amma ma'anar lafazin ingantacce ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akan sa ni in yi mantuwa saboda ku yi koyi da ni kaga lafazin bai inganta ba amma ma'anar lafazin ya inganta saboda in manzon Allah bai yi mantuwan ba ya za a yi ka gyara sallah kaga lafazin kenan ma'anarsa ingantacciya ce to don haka aqidar ahlus sunna ita ce um, annabin Allah bai yiwuwa yayi kafirci ma Allah ko shirka gare shi annabin allah yana iya samun mantuwa yana iya samun mantuwa amma hikimar mantuwan ita ce saboda mabiya su gane yadda za su gyara ibadarsu haka ya zo a littafin al-ihkam fi usul al littafin al-imam bin muhammad al-amadi littafin usul a mujallar na farko shafin 170 ya ce wa amma ma kana min maasi al wal fi'liya التي لا دلالة المؤجزة على اسمتهم عنها فما كان منها كفر فما كان منها كفرا فلا نعرف خلافا بين أرباب الشرائع في اسمتهم عنه إذا أكتشي وي أيكي نكافرشيني aikin da duk za a ce na kafirci ne in ma kalmar da ake faɗa da harshe ko ko aiki da ake da gangan jiki al'imamu ali bin muhammad al'amadi ya ce ni ban san wani malami da aka samu saɓani daga wurinsa a tsawon tarihin musulunci dangane da cewa annabawa allah ya musu tsari kan haka ba kaga kenan tsari na farko a aƙidar ahlus sunna wanda wajibi ne musulmi ya yarda allah ya yi shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine tsarin annabi daga kafirci da kuma shirka wanda shine matakin farko na biyu shine tsare annabi daga aikin laifi yana daga nau'in tsaro ga annabi dangane da sharrin shaidan domin wallahu ya muka minan nasi Allah zai maka kariya daga mutane to kariyar Allah ga annabi game da shaidan ya fi muhimmanci idan za a ce Allah ya kare annabi daga shaidan daga sharrin shaidan tarkon shaidan Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya saboda haka manzon Allah bai kafurci baya shirka sallallahu alaihi wa to ina kuma manyan zunubi fa idan ba a kare annabi game da tarkon shedan ta wajen aikata manyan zunubi ba kariyar bata isa ba wanda shine abin da malamai suke magana a kai saboda la'akari da hankali idan allah zai ba wa annabi kariya ta sashin mutane amma ta sashin shedan allah bai ba shi kariya ba ai kariyar da kasashiya ce saboda haka idan aka ba shi kariya ta sashin shedan ta wajen kafurci to ai laifi ba kafirci kafirci ba ne kamar manyan zunubai fa alkaba'ir shi ma ya kamata a ce ya samu wannan kariya don haka aqida ta ahlus sunna malaman sunna suna cewa ismatul anbiya min alkaba'iri amrun dallat alaihi nusus min alqur'ani was sunna cewa annabawa Allah ya musu tsaro ba sa aikata babban laifi ka ɗauke kafirci da shirka ka ɗauke kafirci da shirka manyan zunubi da ake kiransu alkaba'ir wannan babu shakka kuma babu saɓani a tsakanin malaman sunna saboda me hujjoji na alƙur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam fa kaifa la yakunu nabiyyu ma'suma min alkaba'ir idan aka ce ko da ta hankali ka lura ka yi amfani da hankalinka a ce an turo annabi amma annabin nan ba kamili ba ne bai tsire kansa shi ne a gidan giya shi ne a wajen karuwai subhanallah ai ma dace da hankali ba domin idan aka ce an turo ga annabi fal'amru la ya ta'allak bi nafsihi faqat al'amari ne na arrisala al'amari ne na saƙon allah zuwa ga mutane baki ɗaya saboda haka al'amari ne wanda yake ya ƙetara wato ya fi ƙarfin shi kansa annabin saƙo ne al'amari ne na allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗe dukkan bayin allah dukkan bayin allah to kenan akwai buƙatar a samu alƙudwa a samu jagora samu abin koyi abin misali abin misali saboda su mutane wasu suna la'akari da maganarka wasu kuma suna la'akari da aikinka wani aikinka shi yake tasiri gare shi wani kuma to sai allah ya haɗa wa annabawa duka da aikin da kuma lafazin allah ya haɗa ma annabawa duka don ya me don ya katse hanzarin ɗan adam saboda ɗan adam wani yana iya cewa ai to malamin me yasa baka ɗau magana malamin bai ce malamin da maganarsa daban aikinsa daban shi yasa ban ɗauka ba a duniya kaga a lahira kana da uzuri ko to sai allah ya sa annabi shi aikinsa ya dace da maganarsa don haka baka da hanzari gaban allah aikin annabi yana dacewa da umarnin Allah don haka ya eh, eh, kullu af'alihi wa aqwalihi tu'addu tashri'an saboda me saboda ai duk abin da annabi ya faɗa shari'a ce duk abin da annabi ya faɗa shari'a ce kuma duk aikin da annabi ya yi ma shari'a ne yasa ake ta'arifin sunna sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam maganarsa aikinsa ko abin da aka yi gabansa bai hana ba wanda shi ake kira at-taqrir kaga ya gwada cewa dole ne annabi ya samu tsaro ta sashin harshensa da sashin jikinsa kuma sannan la'akari da cewa ai aikin zunubi kamar najasa ne kamar najasa ne ma'anawiya idan aka ce wancan mutum mazinaci ne to kamar rayuwarsa tana da najasa ransa akwai najasa in aka ce wani barawo ne to ransa akwai datti ta ina muka samu wannan ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ijtanibu hazihi alqazurat ku nisanci waɗannan ƙazantan kaga annabi ya siffanta aikin sako da cewa menene ƙazanta ku nisanci waɗannan ƙazantan don haka zina ƙazanta ce shan giya ƙazanta ne ƙarya ƙazanta duk abin da Allah ya haramta ƙazanta ne don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ijtanibu hadhihi alqazurat allati nahallahu anha wato duk abin da Allah ya hana to wannan aikin kazanta ne idan mutum yana aikata shi ana ce mai wannan kazami ne kaga dai ba wai najasa ce a jikinka bala najasa ce a cikin ranka zina najasa ce a cikin ranka ba wai a jikinka ba haka nan shan giya haka sabon Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa faman alamma falyastatir bi sitrillah wa yatub ila Allah duk mutumin da Allah ya jarabce shi duk wanda Allah ya jarabce shi da zina ko da sata manzon Allah ya ce yayi ta kokarin rufe asirin kansa kamar yadda Allah ke rufa masa sannan yayi ta kokarin dagewa wajen yaga cewa ya tuba shi yasa annabi ya kawo kalmar alamma saboda me jaraba don mutum yakan jarabtu da aikin laifi zina takan aure mutum ya zama jaraba gare shi sata yakan auri mutum ya zama jaraba gare shi komai dukiyansa in za a je kasuwa sai an hada shi da mai tsaron shi saboda zai dauki kayan wani yakan zama jaraba annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da kalmar alamma faman alamma wanda aikin zunubi ya zama mar jaraba sai mazan Allah ya ce ga abu biyu na ɗaya falyastatir bi sitrillah yayi ta kokarin rufe asirin kansa kaga ya nuna cewa wanda zai fito ya fallashi kansa ya yi zina wai don neman ya tuba ya saba umarnin mazan Allah haramun ne ka fallashi kanka don in ka ce wani na yi zina to ka fallashi kanka shi abinda mazan Allah ya faɗa falyastatir bi sitirillah ya yi ƙoƙarin rufe kansa da sutura ta Allah suturan da Allah ya masa sannan na biyu wal yatub ilallah ya yi ta ƙoƙarin dagewa ya tuba ga Allah saboda dagewa ne in ka dage ka yaƙi ranka tunda abin da aka ce ya zama jaraba ba shaidan ba ne duk abin da ya zama maka jaraba ba daga shaidan ba ne yana ta'allaka ne da ranka yanzu ranka ya nuna ya tarbiyyantu a kan son wannan abin shaidan ya riga ya tafiye shi amma ranka ya karba yanzu kai ne za ka yaƙi ranka saboda ka rabu da wannan mugun hali kaga an samu hujjar cewa alkaba'ir ƙazanta ne alkaba'ir ƙazanta ne to idan aka ce aikata zunubi zina shan giya da sauransu ƙazanta ne ya za a jingina ƙazanta ga annabi muhammad tunda shi da kansa ya ce ijtanibu hadhihi alqazurat ku nisanci waɗannan ƙazantan kaga ya gwada cewa aikin zunubi alkabira ko da bai kai ga kafirci ba ƙazanta ne to tun da kazanta ne jingina shi ga annabi ko ai ya saba wa hankali saboda haka malaman sunna suka ce an samu hujja ta hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya kira aikin zunubi da cewa kazanta ne kuma hadisin sahih yana sahihul jami'i sagir hadisin 149 in ka dawo ta alqur'ani fa suratul qalam allah ya ce masa wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai muhammad kana kan halaye masu girma idan aka ce yana kan halaye masu girma sai waje guda kuma aka samu annabi ya kira aikin zunubi da cewa kazanta ne to kaga kenan duk wani aiki na kazanta ba za a allaka shi ga annabi ba yanzu misali baka cewa mashayin giya yana da hali mai girma ko mazinaci ko ashe in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da halaye masu girma kaga Allah ya wanke annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewar ya tsare shi daga ayyuka waɗanda sun shafi halaye na naƙasa kamar halaye na alkabayir domin wannan aya in ji malaman sunna in kana neman a tazkiya kamar satifiket satifiket ɗin Allah ga annabi cikin alkur'ani ita ce wannan wato Allah ya ba wa annabi shaidar yana da halin kwarai فهذه تزكية من الله تدل على سلامته من كل ما يحفظ من من كل ما يحط من منزلته duk abin da zai nakasa darajar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare shi abin misali a nan shine akwai hadisin Anas bin Malik wanda ya ba da labari yana sahihul Bukhari kitabun nikahi babu targhib fi nikah hadisi na 4675 yana sahihu Muslim hadisin Anas bin Malik muttafaqun alaihi anas bin malik sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu mutane uku sun zo gidan annabi Ja ja'a salasatu rahtun ila buyuti azwajin nabi yas'aluna an ibadatin nabi suna tambayar yaya ibadar annabi take wannan kuskure ne ka je har gidan annabi kana tambayar yaya ibadarsa take na'am su sun yi ne da kyakkyawar niyya saboda in an gaya musu sai su rike an gaya musu sai su rike ba ukhbiru to aka ba su labari ko tun da sun zo tambaya ya sallarsa take gata azumi gashi ka annahum in ji Anas Anas ya ce wallahi kamar sun raina mutane uku din nan duk sai suka raina aikin manzo suka ce a to amma kuma ai akwai amsa ai akwai amsa na'am ai a cikin alkur'ani an ce an gafarta masa laifin gaba da baya to kaga koda bai tsaya ya kwana yana sallah ba ai ba laifi saboda me li'annahu maghfurun lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar tunda an gafarta wa annabi laifin gaba da laifin baya dan bai kwana sallah ba ai ba laifi bane saboda tuni an gafarta mishi sai ɗaya daga cikin sai ce to amma ni tunda ni ban samu wannan shaida ta gafara ba fa inni usalli laila abadan duk dare kwana zan yi ina sallah har abada har in mutu kwana zan yi ina sallah ɗayan ya ce ana asumu dahara wala uftir zan yi ta azumi a kullum har abada ba zan sha azumi ba ɗayan ya ce ana zilin nisa ni kuma ba zan yi aure ba fala atazawwaju abadan sai ga manzo ya taho wannan labari da ya bada lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yake cewa antumul lazina kultum kaza wa kaza ku ne na ji labari kuna cewa kaza da kaza ko sai manzon Allah ya ce wallahi na rantse muku da Allah inni akhshakum lillahi wa atqakum lahu na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku kiyaye Allah na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku kiyaye shi lakin ne sai dai duk da tsoron Allah da nake da kuma kiyaye Allah asumu wa uftir kan yi azumi kuma in aje wa usalli wa arkod in yi sallah da daddare kuma in kwanta in yi bacci wa atazawwaju nisa kuma ina auren mata famar ragiba an sunnati falaisa minni duk wanda ya ji kyamar sunna ta salon rayuwa na to baya tare da ni idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ana akshakum lillah wa atqakum lahu na fi ku tsoron Allah na fi ku kiyaye Allah kaga ya gwada cewa wannan kalma na fi ku tsoron Allah na fi ku kiyaye shi idan aka ce tsoron Allah saboda annabi ya fi mu sanin Allah wanda ya fi ka sanin Allah dole ya fi ka tsoronsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mu sanin Allah ya fi mu tsoron Allah sannan ya fi mu kiyaye abin da zai kai shi ga saba ma Allah shine ainihin mahallu shahid atqakum lahu duk abinda zai iya kai mutum ga saba ma Allah annabi ya fi kowa santan shi Ah, kaga kenan ba ma alkaba'ir ba kowane irin zunubi duk wani zunubin da zai zama in ka aikata shi to ka nisanci Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kowa nisanta shi waɗannan kalmomi guda biyu ana ah, ana akhshakum lillah ko inni akhshakum lillah wa atqakum lahu na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku kiyaye shi waɗannan kalmomi guda biyu wallahi sun ɗauki bayani mai yawa game da ainihin kariyar da manzo ya samu daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu gane al-imam Ahmad bin Abdul Halim ibn Taymiya rahimahullahu ta'ala a littafin majmu'u fatawa mujallar na farko shafi na 363 yace fa innal qawla bi anna al-anbiya'i ma'sumun anil kaba'ir duna sagair huwa qawlu aksari ulama'il islami wa jami'i tawa'if idan ana magana cewa annabawa ba sa manyan laifi na'am laifuka kashi biyu ne manya ƙanana alkaba'ir ake magana a kai saboda ta wajen asaga'ir sagair nan ne aka samu waɗanda ke da wata fahimta daban amma alkaba'ir wanda ita ce maganar malaman sunna wa jami'i tawa'if duk da bambancin ɗariƙu da aka samu kusan kowace ɗariƙa ka tambaya in dai mutum a ɗariƙar tashi ya yadda akwai annabi to babu shakka za ka samu yana cewa annabi baya aikata alkabira babban laifi kowace ɗariƙa in dai ta musulunci ne in ji ibn taimiyya yana cewa huwa aiban qawlu aksari ahli tafsiri galibin malaman tafsiri haka suke fassarawa wallahu ya'simuka minan nasi tsaro da Allah ya ba mu annabi ya masa tsaro hatta ga ainihin manyan zunubai malaman fikihu haka zaka samu bal huwa lam yanqul an salafi wal a'imma was sahaba wat tabi'in wa tabi'ihim illa ma yuwafiqu hadha babu wani malamin da ya ɗauko wata fahimtar sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina face wannan da aka gabatar kaga ya nuna cewar wannan ita ce fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi baya aikata alkabira laifi ga Allah subhanahu wa ta'ala. haka ibn atiyya ya faɗa a tafsirinsa haka littafin al-imam shaukani in ka duba irshadul fuhul haka littafin ibnu hazmi al-fisal fil milali wal ahwa'i wal nihal mujallar na farko shafi na 413 na uku tsaro na uku wanda Allah ya ba mu annabi shine tsaro ta wajen iya ɗaukan sakon Allah ɗin wa illam taf'al fa ma ballagta risalatahu ya ayyuhar rasulu ballig ya kai manzo ka isar in ba iya ɗauka ba zai iya isarwa ka lura da kyau kai ne ka tara kaya mai yawa ka kira wani zo ka ɗauka ka kai can eh, kai min can kai ai kafin ka ce kai min can sai ka tabbata zai iya ɗauka ko to ba saboda haka akwai sharaɗi a nan ahalus sunna suna cewa umarnin da Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ballig ma unzila ilayka min rabbika ka isar da abin da aka saukar maka daga wajen Allah mahaliccinka ka isar eh, sharadi na farko shine Allah ya taimake shi zai iya dauka kaga al'isma ko a tsaro na uku shine saƙon da duk aka kawo annabi ya iya ɗauka sannan a tablig isarwan shi ma wata wahala ce wacce ba kowa zai iya ba ɗaukan daban isarwan daban yana da kyau mu gane domin ɗaukan sakon sai ya dace da zuciyar da ta dace ba kowace zuciya za a saukar mata da wahayi ta iya ɗauka ba ba kowace zuciya ba inna sanulqi alayka qawlan saƙila Allah da kansa ya kira wahayi da cewa magana ce mai nauyi idan aka ce magana ce mai nauyi ka koma ga tarihi za ka ji sahabai suna cewa idan wahayi yana sauka ga annabi ana ganin zufa na hitowa jikinsa ba kowace zuciya ke ɗaukan saƙon ba ashe kenan ɗaukan saƙon. Allah ya kare annabi ta wannan gefe isar da saƙon. nan ma Allah ya kare annabi ta wannan gefe don haka alhamdu wa tabligh suna mahalli guda iya ɗaukan saƙon Allah da kuma iya isar da saƙon Allah waɗannan akwai dalilai babu shakka ba wai amfani da hankali da fahimtar ita ayan kawai ba ne malaman suna sun ittifaki a kai yani ittafaqatil umma annar rusula ba wai annabi kadai ba manzannin Allah gaba ɗayan su ma'sumu na fi tahammulir risala wa fi tabligh ta wajen ɗaukan saƙon Allah da kuma isar da saƙon Allah Allah ya ba su kariya wanda shi ne ake kira al ijima'u alal ismati fi hada yani fi aksar min wahid ba wai malami guda ba la duk malaman suna sun yadda cewa Allah ya tsare annabi ta wajen iya ɗaukan saƙon shi Allah ya tsare annabi ta wajen isar da saƙon shi domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa illam taf'al fa ma ballagta risalata ya gwada cewar inda za a samu saƙon Allah guda ɗaya wanda annabi ya ɓoye to duk saƙon da Allah ya turo wa annabi Allah bai yadda kai ba shine abin da Allah yake nufi ballig ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fa ma ballagta risalatihi in baka yi ba to baka isar da saƙonnin Allah ba yadda ya zo ta riwaya ko kaga ya gwada cewar saƙon Allah wanda Allah ya ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya isarwa me dalili na mu dawo ga maganar iya ɗaukan saƙon ya aka yi muka san cewa annabi ya iya ɗaukan saƙo Allah ya tsare shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sanuƙuri uka falatansa sanuƙuri uka falatansa shida zuwa aya takwas in ka karanta magana ta kare ka samu hujja insha Allah sannu ƙuri uka falatansa in ji Allah subhanahu wa ta'ala mu za mu karantar da kai kuma mu za mu sa ba za ka iya mantawa ba kaga ya ɗauki al'ismatu filhamli Allah ya ba wa annabi tsaro wajen iya ɗauka kenan tunda mu za mu karantar da kai sannan mun tabbatar maka falatansa ba za ma ka iya mantawa ba an gama an gyara mahallin saukar da saƙon yadda wata matsala ba za ta shiga ba sannan kore uka falatansa na'am za ka iya mantuwa illa masha Allah amma abin da ka manta Allah ne ga dama za a manta wannan innahu ya alamu jihar wa ma ya abin da ya bayyana da wanda ya buya Allah ya san shi sai ya ce a takaice wanda shi ake kira samari wa nuyassiruka lil yusra za mu sauwaƙe maka iyaka ta wajen hanyar ɗaukan wannan saƙo iyakan sauƙi wanda mutum kan iya samu daga Allah subhanahu wa ta'ala za mu sauwaƙe maka har sai ka cimma sauƙi bi ma'ana takaffuli uh, ma nazalna alaika ta iya ɗaukan saƙon da muka saukar gare ka wannan babu shakka in ka tsaya a kansa shi ma ya isa da a ce wanda kaɗai za ka tsaya wannan ya isa hujjar da take nuna cewa annabi ya samu al'isma fi hamlin risala manzon Allah ya samu tsarin Allah ta wajen iya ɗaukan saƙon Allah bare kuma in ka koma suratul qiyama aya ta goma sha shida Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka la Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi kada ka rika motsa harshenka ta wajen karanta alqur'ani wai dan ka ta daukan shi kar ka wahal da kanka ba kamar mu bane malami yana faɗa kana faɗa tun bai rufe baki ba yana faɗa kana faɗa wai dan kar ka manta Allah ya ce a ah, bar wannan ba wahala wannan aikin mu ne kaga kenan haddan alqur'ani wajen annabi ba irin tamu bace shi saukarwa ake kawai yana zuwa muhallinsa illa iyaka manzon Allah baya kokarin ma haddan baya yi baya ma kokarin haddan la tuharrik bihi lisanaka amma hana shi saboda kai da kake kokarin hadda kake motsa harshe kana ta dagewa ko ba dare ba rana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa inna alaina jam'ahu jam'ahu tattaro wahayin aikinmu ne wa qur'ana sa ka iya karantawa aikinmu ne kai dai kawai fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu da mun karanta ka bi abin da ke zuwa summa inna alaina bayanahu sannan ma in ana neman ilimin gane sakon Allah babu malamin da zaka je gunshi wannan mu za mu karantar magana ta gaji don haka babu malami gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam summa inna alaina bayanahu sannan bayanin sama aikinmu ne saboda haka shi annabi idan Allah ya saukar da ayoyin alkur'ani ba wai baƙaƙen ke saukomar ba ilimin da ke cikin baƙaƙen ma suna sauka tare yana da kyau mu gane yanzu kai yana in ka koyi karatun fatiha sai kuma ka je neman sanin fassarar shi to shi manzon Allah da baƙin da fassaran da ilimin sauka suke lokaci guda saboda haka ta wajen iya ɗaukan saƙon Allah Allah ya tsare annabi wannan ita ce aƙidar ahlus sunna al-isma fi tahammuli risalatillahi ta'ala uh, tsaron Allah fi hamli risalatillahi ta'ala ta wajen ɗaukan saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ga annabinsa sannan kuma tsaron Allah ta wajen isar da saƙon ta wajen isar da saƙon ya aka yi muka san cewa annabi ya samu tsarin Allah ta wajen isarwa saboda Allah ya ba da shaida a kansa nan ma a suratul haqqa aya ta 44 walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil mana cewa ko da ya aiko sako ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai kyale fa annabi ya abin da ya ga dama ba shi yasa yake cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil da dai manzo ya kirkiro sashin maganganu ya jingina su gare mu da dai a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirkiro wata magana ya ƙara a cikin saƙon Allah لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين kaga duk yanda muke son annabi Allah yake cewa da ya kama annabi kamun ma ba na wasa ba shi yasa aka ce kamu da dama domin idan aka ce ma an kama wani da dama ka san yafi kamu hagu ko akwai bambanci da dama malla. Allah ya ce da ya kama shi da dama saboda ya nuna maka kamun da za a yi wa annabi saboda ya yi Allah ƙarya kamu ba na wasa ba ne kuma aka ce mana babu wani daga cikinmu da zai iya kwato annabi ko ya hana allah subhanahu wa ta'ala ya kama shi wannan ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam allah ya ba shi kariya ya aka yi muka sani na'am saboda ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha walau taqawwala alaina da ya kago wata kalma ya faɗa sai aka ce wa mayin tiku duk kalman da ta fito bakinsa bai taɓa faɗin kalma anil hawa saboda son rai ba kaga Allah ya bashi shaida kenan ko Allah ya wanke shi in huwa illa wahayun yuha saboda haka su annabawa baya ga cewar Allah madaukaki ya tsare su ta wajen iya ɗaukan sako, ta wajen kaiwa ma ya tsare su idan ka yarda Allah ya tsare annabi ta wajen isar da saƙo to akwai abubuwan da ke hana yarda da mai kawo saƙo dole ka yarda shi waɗannan abubuwa ba su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam na'am kana zaune sai aka ce ga wani ya aiko kuɗi dubu ɗaya a kawo maka farko tukuna za ka dubi idon wanda ya kawo dubu ɗaya anya ko kuɗin da ya dubu biyu ne ya cire wani abu ko Allah ya sa mun gane saboda haka in ana maganar kai saƙo akwai siffofin da suke hana a yarda da mai kawo sako idan ka yarda annabi ya isar da sako to dole ka yarda kenan annabi ya kubuta daga siffofi da suke hana a karbi sakon mutum waɗanda siffofi ne kowa ya sani da farko akwai karya idan mutum maƙaryaci ne a gari kaga yana da wuya a ce an yarda da sakon shi yana da wuya in ka kawo sako sai an bi baya sai an yi bincike saboda ba a ma yadda da kai ba to saboda haka matsala ta farko game da isar da saƙon manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kariyar Allah game da hali na ƙarya batun ƙarya ba a jingina wannan kalma ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tun da ya taso tun yana ƙarami Allah ya tsare shi tun yana ƙarami saboda kar a samu wannan aibu a ce yaron da muka san shi lokacin yana yaro makaryaci shine yanzu ya zama mai gaskiya sai Allah ya tsare shi tun yana karamin sa manzon Allah bai karya sannan kuma ta wajen kawo saƙo akwai buƙatar a dubi amanar mai kawo saƙon idan mutum maci amana ne ya zo ma da saƙo ba za ka karɓa ba saboda ya samu na ƙasa ta wajen isar da saƙon wannan shine abin da abdullahi bin abbas ya ba da labari akai yana sahihul bukhari kitabul tafsir yana sahihu muslim kitabul iman lokacin da Allah ya saukar da aya ta 214 suratul shu'ara wa anzir ashirataka al-aqrabin kai gargadi ga danginka mafi kusanci Abdullah bin Abbas ya ce kharaja Rasulullah hatta sa'ida safa manzon Allah ayan na sauka lokacin yana maka sai ya fita hau kan dutsen safa yana hawa kan dutsen safa fa hatafa ya sabaha manzon Allah ya daka kururuwa yau ga wata safiya jama'a to kaga idan aka ji mai gaskiya ya faɗi irin wannan magana to safiyar ta daban ce ko ya yi kururuwa yana jama'a wata safiya muke ciki yau to kaga kenan za ka ɗauka baƙar safiya ce idan aka ji irin wannan ya kuwa nan da nan sai gashi ko mutane sun haɗu man haza man haza wake magana aka ce muhammadu wai wai wai mu je saboda me an san shi da amana an san shi da faɗan gaskiya idan ya yi kururuwa jama'a ku zo to za a saurari abin da zai faɗa saboda an san maganarsa gaskiya ce lokacin da suka haɗu ma kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu magana sai da ya musu tambaya ya ce musu ara aitum in akhbartukum anna khailan takhruju min safi hadha aljabal akuntum musaddiqiyya shin yanzu da zan ba ku labari wannan dutse na safa akwai dawakai na mayaka sun taho ta bayan gari za su shigo shin za ku gaskanta ni sai da annabi ya musu wannan tambaya kalu suka ce ma jarrabna alaika kazima ai ba mu taba gwada ka da yin ƙarya ba shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inni nazir lakum bayna yaday azabin shadid to ina muku gargadi gab da zuwan wata azaba mai girma ko da ke cewa yau ga wata safiya saboda ba kowa zai ga yammacinta ba idan yammacin ya same shi babu imani makoman sauta ne shi yasa manzon Allah ke gaggauta abin saboda karka tura mutuwa nesa mutuwa tana kusa kuma aljanna tana kusa wuta ma na kusa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada misali da takalminka game da kusanci da ke tsakaninka da wuta ko da aljanna wato kar ka ɗauka tana da nisa da kai da aljanna kusa ne da kai da wuta kusa ne abin da ya raba tsakaninku shine mutuwa don haka yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ma annabi shaida a cikin alkur'ani su kansu kafiran makka sun gaskanta cewa manzo Allah mai gaskiya ne kamar misali a suratul an'ami aya ta 33 kadana alamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulun Allah subhanahu ta'ala ya ce kadna alamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun mun sani irin abin da suke faɗa a kanka yana bata maka rai Allah madaukaki ya ce fa innahum la yukazzibunaka ai ba sa kareta ka kaga Allah ma ya tabbatar su mutanen maka manzon Allah bai faɗin magana su ce ƙarya ne amma me yasa suka ƙi karɓan addini ya ce walakin na zalimi na bi ayati la ya jihadun su waɗannan azalimai gardama suke game da ayoyin Allah wato da Allah suke faɗa ba da kai ba kai kan sun san halinka kai mai gaskiya ne kai mai gaskiya ne ba sa karyata abin da ka faɗa don haka in ka ga sun ki karɓan saƙon nan ba saboda rashin gaskiyanka ba ne a'a saboda ba su son gaskiya ne gardama suke da ayoyin Allah kuma ko da za a ƙaryata kafa mai Allah maɗaukaki ya ce على ما كذبوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من المرسلين ولقد كذبت رسل من قبلك كما أي ko da za su karyata ka ai manzanni da suka an karyata su fasabaru suka yi hakuri alama kuzibu akan abin da aka karyata su din wa uzu aka cutar da su hatta atahun nasruna har dai nasaran mu ta je musu wala mubaddila li kalimatillahi kuma babu mai canza kalmomin Allah babu mai canza alkawarin Allah babu mai canza alkawarin Allah idan Allah ya aiko sako na gaskiya to duk kokarin dan adam ya hana sakon isa ƙarya yake ba zai iya ba da ba wanda ya isa ya canza alkawarin Allah sai dai iya kokarinsa na yin fada da gaskiya har dai ya mutu amma gaskiyar sai ta tabbata walaqad ja'aka min bai mursalin kuma lallai wani sashi na labarin manzanni ya iso gare ka kaga kenan da ma za mu koma ga ainihin waccan aya ta hudu ta suratul qalam ta ishe mu domin idan ana magana dukkan wata shaida na halin kwarai ga annabi shi yasa ake kiranta tazkiya ga manzon Allah idan wani yana tambayan ka shin annabin ku mai gaskiya ne annabin ku mai rikon amana ne annabin ku yana da kulawa sai ka ce masa wa innaka la'ala khuluqin azim ka gama da shi don wannan aya ta gama komi ta gama bayanin halayen kwarai ga manzon Allah Allah ya ce masa lallai kai kana kan halaye masu girma ku duba yadda muke ta karanta labarin banu isra'ila yadda allah ke magana na yi fushi da su na tsine musu an mai da wasu kaza an can amma shi manzo sai aka bashi wannan shaida allah mun gode ma saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam mutasfin bi kulli khuluqin fadil duk wani hali na kwarai ana siffanta shi ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da malami mai littafin ashifa yake faɗa alƙabu iya القاضي إياب الاتهم الشفاء بتعريف حقوق المصطفى مجلد النبي شافعي دليل 80 بكوي يلا تشيوا وأما أقواله الدنيوية من أخباره عن أحواله وأحوال غيره وما يفعله أو فعله فقد قدمنا أن الخلف فيها ممتنئ عليه في كل حال وعلى أي وجه من امد أو سهو أو صحة أو مرض yana cewa idan ana maganar wani hali mara kyau ko da halin ta wajen magana ce ko halin ta wajen aiki ne wannan hali dole dai ka raba shi da annabi saboda wannan kalma wannan aya ta alkur'ani ayan nan ta ba shi cikakken wato cikakken eh, karbuwa ga allah subhanahu wa ta'ala idan aka ce wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kana kan halaye masu girma shikenan duk wata na ƙasa haramun ne a jingina ta ga annabi muhammad saboda allah ya ce yana kan halaye masu girma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan halaye masu girma saboda ka dunna ƙasa a raba da manzon Allah ko da wasa annabi yakan yi wasa irin ta almara tsakanin shi da mutane amma yana cewa inni la'amzahu wala aqulu illa haqqa ko da ta wasa ne zan yi da kai kalmar da za ta hito gaskiya ce ko da wasa ce manzon Allah zai yi da kai kalmar da za ta fito daga bakin annabi gaskiya ce saboda haka dole ne mu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa sun samu tsaro na Allah subhanahu wata'ala a kan ta wajen isar da saƙon Allah da ta wajen ɗaukan saƙon Allah da kuma isarwa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 الله تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعلم